أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله وربما ذكرت بعض أحرفي مما تضمن كتاب المنصفي لأن ما نقله مروي عن ابن لب وهو نعم مالك ربما ذكرت بعض أحرفي بما تضمن كتاب المنصف أنقى yana bayani kafin nan ya kawo mana ya ce wa kullama zakartu anhu wa kullama zakartu anhu ma da بارك وحسب ما اشتهر في البلاد كو نعم شنو عندي كيتشوا والشافعي جاء في الأدينة walikun yawwa wani da biyu shi nan ma na kama da daban da zai kawo mana da farko ya ce wa waza an naso alaihi kutu ba cikin garafin da muka gabatar an gani ya ce malamai sun azali tattafai a kan abin da ya shafi rassam kullum yubinu an hukaifa ba. kowanne yana bayani game da rubutun alkurani ya aka rubuta shi a jalluha mafi daukaka da girma cikin wannan littattafai shine kitabul muqni kaga littafi na farko kenan shine al muqni fi rasmil qur'an li abi amr al dani yace faqad ata fihi bi nafs al muqni fi qala tabi nabiyyu sai yace wal shaqibi jaa fi al aqila bihi wa zada ahrufan qalila imam shadibi yazo da wannan littafi da kaga kenan abin da ke cikin aqila na imam shadibi shi ne abinda ke cikin littafin al-muqni fi rasul qur'an an gane ko iyaka wake shi yayi kamar yadda ya wake a taifiyar kirkira'atun sab'i ya wake ta cikin waƙoƙinsa shaɗibiya haka nan ma ya yi a cikin aƙila ya wake rasul din da abu amur dani ya rubuta wa za da a harufan kalila ya ƙara wasu harufa kalilan jiddan wadda wasu wuce harufa shida ba bai fi abu guda shida ba ne kacal wanda yake ƙarin da aƙila ta yi akan al-muqni amma yanda muqni yake haka akila yake wannan kenan na biyu eh, sai kawo littafi na uku to da ka iya amfanin kawo imamu shatibi a gurin malamin nan shine kawai inda ya saba ma inda ya kari akan littafin al-muqni amma duk inda ya kawo al-muqni zai bukata ya kawo shatibi domin da abin da zai kawo na shatibi already muqni ya riga ya kawo shi sai dai waɗannan wurin guda uku shida kawai su ne zai kawo ke ce sha'ibi ya tafi kaza a littafin na akaila wadda kara shekwa abu da wuda rasman bitan zirin lahu mazida shekwa shek abu da suleiman ibn najahi ya rubuta ya ambata a cikin wani littafinsa an tanzil ya kawo rassan wanda ke da ƙari a kan na abu amurin dani daga jinin kaga littafin abu da yana da muhimmancin gaske domin ya kunshi ƙare-ƙare da yawa akan na abu amur dare sai ya ce to akan haka ya zo da wannan waƙoƙi shi ne maganar da yawa da don mariga mun yi su karatu ko faje to fi za ka bi hazar rajazi la khastu min hunna bi lafzin mujazi wa fatira'ati abi ru'aimi المدني بن أبي نعيم حسب ما اشتهر في wa بمغرب ma zakar su وربما da a أحرفي Rubbalin taqlid wana wani lokaci ya karanta na kan kawo a harufi wasu harufa wasu bayanan rasm bima tazammana kitabul munsifi cikin abin da littafin al-munsif ya kunsa al-munsif littafi ne wanda Abulhassan al-balansi ya rubuta wanda ya rubuta wasu abubuwa wanda sabanin na abu dawo da kuma sabanin na abu amurda ne to shi sama da yace yakan kawo abin da shi al ya rubuta ƙari akan abin da abu amur wanda babu shi a littafin abu amur babu shi a littafin abu dawud amma ya zo a littafin albalansi yakan kawo shi amma rubba rubba tana nufin takalil ma'ana ya karanta kawo shi ya karanta ba ko da shi yake kawo shi ba sai dan gurare kalilan jirdan ya kawo maganar littafin albalansi yace li anna ma lam ma naqalahu marwiyu an ibn lubbin wa huwa al-qaisiyyu saboda abin da ya rawaito ya rawaito shi ne daga ibn lubbin wannan ibn lubbin shine al-qaisi wa shaykhuhu mu'tamanun jalilu wa huwa alladhi dhammana idh yaqulu haddathani an shaykhi al-maghami lil ilmi bit tanzil wal ahkam shaykhuhu shaykhin shi malam ibn lubbin al-qaisi shehi ne mu'tamanun jalilu malami ne amintacce kuma jalilun mai daukaka da kwarjini wa huwa alladhi dhammana idh yaqulu shine wanda yake kunsawa in yace haddathani an shaykhihi al-maqami yace ya bani labari wa ya bashi labari yana nufin ibnu mubbil al-qaisi ya bashi labari daga malamin sa shine al-maqami wannan al-maqami yace zai ilmi bit tanzili wal ahkami mai masaniya ne mai yawa ga tanzili abin da ya shafi alkur'ani sannan kuma da hukunce-hukunce na fito. to da wannan ya nuna mana yakan kawo littafin albalansi shine ma'anar waɗannan asiyar yakan taɓo mana wani abu daga cikin abin da abul hasan albalansi ya rubuta na sai ya shiga kawo ka'idojinsa kuma littafi yanzu ya ga mana littafin da zai taɓo gaba ɗaya na farko almukni li abi amr eh, amr dani sannan kuma littafin dama imamu shaɗibi ya wake shi to da ka bai da buƙatar kawo littafin imamu shaɗibi in ba dan yan ƙare-ƙaren da imamu shaɗibi ya wanda kalilan ne jiddan ba su ta guda shida ba to da ka in ya zo kansu zai kawo ce ce imamu shaɗibi ya ambaci kaza da kaza sannan ya ce mana zai kawo littafin abu dawud suleiman bin najahi sannan ya ce can ba a rasa ba lokaci kalilan yakan ɗan taɓo littafin al-munsif لأبي الحسن البلنسي زي كاومنا شيشيما بعد يوابا يا جماعة وانا بياني سيتي جعلته مفصلا مضربا فجاء مع فجاء مع تحصيله مقربا وحبه جئت مرتبا لأن يكون البحث فيه أقربا ما ليس جعلته مفصلا مبوبا ناسا ياشي فصلي فصلي شيني مفصلا mubawwaba babi babi da aka ya sanya shi babi babi fasali fasali babi shine babba fasali karkashin babi an gane ko yana da babuka sai karkashin babu zai kawo fasali fasali di yayi shi ne fa jaa mahtafilihi muqarraba sai zama muqarraba an kusantar maka da shi ma silihi idan ka hassala ka samu shi tasiri shine samu da ka idan ka same shi ka iya amfani da shi ka rike shi to za ga an kusantan maka da babin ilimin rasu gaba daya ilimi ne mai faɗi. kama ya iya cikin waƙoƙin da ya yi ya takaita mana shi ya tara su cikin abu mai sauƙi wa hazafu hoji ito bihi murattaba hazafinsa na zo da shi murattab a jerance wannan shi ne babin da ya dauka a jerance ya fara da bakar a fatiha tafi bakara ali imran aka yi ta tafiya duk inda aka yi hazafin alif ya yi nasi a kai shi yasa daga cikin abuwa ne na abin da ya shafi shi ne kiyaye al'alifatin mahdufa ya fi kowanne wahala shi rasim yana da alhazafu yana da ziyadatu yana da al'ibdalu yana da rasimul hamza akwai su kala kala waɗannan alhazafu ne cirewa akwai hazufin alif akwai hazufin wa akwai hazful ya akwai hazful lam akwai ma hazful nur a irin so kazalika nunjil na. an gane ko irin wannan shi ne hazful nur akwai hazful lam shi kuma irin su wallaili da ire-iren su to waɗannan su ne hazf dukkan waɗannan suna ƙarƙashin alhazf akwai aziyada akwai ziyadatul alif irin su mi'a akwai ziyadatul ya irin su wasu wasama a na habi aidin akwai ziyadatul waw irin su ula'ika a ga duka waɗannan za'idai ne ziyada harafin da aka rubuta wanda ba a karanta shi irin su ula'ika ta urikum ayati da sauransu irin na yawon irin su mala'ihi fir'aunu wa mala'ihi haka wani yawon da take gaban mala'ihi yawon ce za'ida to waɗannan shine baban ziyara. akwai kuma ibdali musanya harafi da harafi maimakon ta'ul marbuta sai a rubuta ta'ul maftuha wani yana daga cikin eh, ibdali hakanan akwai ire-iren su shi ma akwai irin su alifin munqaliba anil waw akwai alifin munqaliba anil ya akwai wacce ake rubuta ta alal ya ko wacce ake cire mata ya da duk waɗannan suna karkashin alqalb hakanan akwai rasmul hamza yanda aka rubuta hamza ka'idar rubutun hamza duk waɗannan babuka ne a cikin babun rasu to a cikinsu wanda ya fi yawa ya fi wahala ya fi zamantowa mutashattif shine hazful alifat yana da wahala shi yasa wasu malamai suna ɗaukan matakin tsara shi a bisa hurufin hija'iyya wanda ya fi sauƙin riƙewa rike hurufin hija'iyya kalma kaza a alham alif da ya biyo bayan a sai a zo alif da ya biyo bayan ba alif da ya biyo bayan ta alif da ya biyo bayan jim haka za a yi ta kawo su har a nuna maka bayan jim ga irin waɗanda aka samu ga waɗanda aka cire mai bayan gainun ga wanda aka samu ga wanda aka cire wanda da haka alarabban su suke tsara shi su alarmomi duk rike alifatul mahzufa suna rike ta ne dangane da harafin da ya zo kafin alif da kuma sun bi shi mai ba'un ga iri kaza mai mimun iri kaza mai alif iri kaza sai dai bambanci saboda rashin larabci akan samu matsala sai a shigar da wasu wanda ba irin wannan ba sai su shigar da wata kalma da ba ta da alaka sai a shigar da ita cikin wata saboda ba larabci suke bi iyaka harafin kawai ake bi to da haka wannan kenan Eh, malam ya ce amma shi daukan da zai mana shi ne murattaban zai bi shi a jerance yadda suke alkur'ani haka abu dawud ya yi haka abu amri abu dawud na bi aya aya kalma kalma yana nassi cewa wannan alif din mahzuf ne ya dibo ya ce guri kaza su aya kaza kalma kaza alif din ta ne kalma kaza alif din ta ne kalma kaza alif din ta sabit ne haka abu dawud ya bi har ya dare tun daga farkon alkur'ani har karshe to da haka akwai kalmomi da yawa da ya a kansu waɗanda waɗannan ba ka samun ishgali a kansu ba to wani lokaci yakan yi shiru akan wata kalma ya tsallake ta bai ce komai game da ita ba to rashin cewa wani abu game da ita sai da yawa wasu su ɗauka cewa to ai tun da bai nazi a kanta ba kenan ita ba ta daga cikin hazari sai a ce ita alif ɗin ta sabita ne to irin wannan sai ya zo a samu irin su balansi su kuma sun yi a akan cewa wannan kalmar da abu dawo da ya bai ce komai a kanta ba shi al-munsif ya ce an hazzabe alif ta. to kaga magana shi zai karfi a nan gurin tunda shi abu dawud bai ce koyo ba akwai yiwuwar sha'afa yayi da ita ya tsallake ya sai ga maganar wannan ita ba ta tabbatar da cewa lallai ba hazufiya ce to da ka bi irin waɗannan malaye shi dai tsarin da zai bi ja'altuhu wa hasbuhu ji'tu bihi murattaban ya kawo shi murattab a jere yadda suke a jere alqur'ani haka yi shi yasa su babi babi akwai babun hazfi fatihatul kitabi akwai babin babun hazfi fi suratul baqara suratul baqara ita kadai tana da babi sai babi daga ali imrana ila al-a'rafi sai ya zo kuma daga a'rafi zuwa maryama sai ya zo daga maryam zuwa sa'ad sai babi daga sa'ad ila akhir al-qur'an wannan su ne babuka da yesu kuma daki daki haka ya biyo su yace yayi shi ne murattaban saboda me li an yakuna al-bahth fihi aqraba domin bincike kuma ka sauki kana so ka gano kalmar mutashaki suna alif din ta sabit ne ko mahzufi kaga ba sai ka tafi kana neman mutashaki suna wani harafi ne biyo bayan ta ba ka da biyo bayan sinu. sai ka tafi neman ta harufan sin yace duk wahalar zakai iyaka mutashaki suna wata zura take suratul zumar shi kenan da bugu da suratul zumar ka biyo triyan triyan da ka zo daidai inda kalmar mutashaki suna take za ga ya kawo mutashaki suna ya ce mutashaki suna an hazare wata ne kaga an gama magana to shine yace wa hasfuhu ji'tu bihi murattaban li an yakuna al-bahth fihi aqraba na وفي الذي كرر منه أكتفي بذكر ما جاء أولا من أحرف منوعا يكون أو متعدا وغير ذا جئت به مقيدا وفي الذي كرر منه أكتفي بذكر ما جاء أولا من أحرفي في الذي كرر منه duk abin da aka samu takarari aka samu yana karraruwa kaman Allahu Allahumma ar tun a suratul Baqara zai ce walil jami'il hasu fir rahmani haisu a tafi jumlatil qur'ani duk inda ar-rahman ya zo al-qur'ani dukkan malamai sun yi tufakin hazafi alif din sa da ka alif din sa mahzufa al alif shine cire ta Shin ne ake alama ta da alama ta na alif ja ko an alif din da bai dangana da kasa ba ko ba da da ja ake rubuta shi sai za a kira shi alif ja to amma da ka rubuta masa alama shine rashin danganawa kaga ba lallai sai ya rubuta shi da ja ba in dai bai dangana da kasa ba to ya zama alifin mahzuf shi wannan ilhaqi yace walil jami' eh, yace wa fil ladhi kurrira minhu abinda yake karraruwa aktafi bi zikri ma ja awwala zan wadatu da abin da yazo a farko ya zo a farko nace ana cire ar kaga ya kawo suratul fatiha ar ta zo a suratul fatiha ya ce ana cire halif alif din ta duk inda ta zo a cikin alqur'ani Allahu da Allahumma sun zo Allahu ya zo a suratul Fatiha alhamdulillah sai shi ana cire alif din lillahi a duk inda zo alqur'ani to nan gaban Allahu ya zo a suratul Baqara ba ta sake ce maka ana cire alif din shi ba saboda ya riga ya wadatu da ma ja awwala abin da ya riga ya zo awwalan to aktafi bihi na wadatu da shi ba sai na sake tunana ta maka ba kuma ko da sura na zo ko ka zo a bakara kana neman arrahman a daidai gurin da ka san akwai arrahman kana ta duba sai ka gabance komai ba an gane to na karkace to ai gashi akwai na kasu bai kawo arrahman ba yace to na riga na kawo shi a farko duk wanda na kawo shi a farko to nan gaban na zo ba zan sake lalata shi ba munawwa'an yakunu aw mutahida sabawun ya kasance munawwa'an abin da ke da tanawwi tanawwi shine yazo nau'i nau'i wani lokaci yazo da alif wala wani lokaci yazo bidon alif wala wani lokaci yazo da damiri wani lokaci yazo bidon damiri to wannan shine munawwa'an an gane ko irin su eh, banatin da albanati an gane ko banatin kaga nan bai da alif wallah albanati kaga yana da alif wallah ka kalma ɗaya ce amma tanawwa tana da nau'i nau'i wannan nau'in ta bai da alif wallah wannan nau'in ta yana da alif wallah an gane da sauran ire-iren su ko banatikum an gane ko wa banatukum kaga banatukum kaga duk shi ne kama ga nau'in banatukum daban nau'in albanati daban nau'in banatin banina wa banatin daban to wannan shine munawwa idan zama na banatin duk inda ya zo mahazufin ne zai ce maka to banatin duk inda ya zo mahazufin ne to ya gama maka da shi za ka zo ka ga kum ka ce da shi ai magana da yayi akan banatin ne wannan kuma kum ne an gane ko da ya nuna maka yana iya iktifa'i ko da munawwa'an ne yana da nau'i nau'i ya au mutahida ko abin da zai zo mutahidi guda kamar ar-rahman kaga ar-rahman bai zo ko al-qur'ani rahmanan ba rahmanan babu shi sai ar-rahman bai zo rahmanukum ba rahmanukum duk babu duk inda yazo ar-rahman da haka shi muttahid ne haka nan Allah haka muttahid ne an gane ko babu zuwa bidone al sannan bai zuwa da wani lamiri yallahu Allahu haka to da haka wannan shine muttahida da haka ko ya zo muttahida ko ya zo munawwa'an in ya riga ya gabatar da shi a farko to aftafi wa aftafi wa fil ladhi qurrira minhu aftafi bi dhikri ma jaa awwalan ne an gane sai cire hamza ta saboda wazani mina arufi munawwa'an yakunu aw muttahida an gane munawwa'an yakunu aw muttahida ko ko ya zo munawwa'an ko ya zo muttahida wa gairu za wannan wannan ji'tu bihi kayyada zan zo da shi kayyada in ce an yi hazab ɗin almi'adi na cikin suratul amfali kaga ya kayyade ya ce an yi hazab ɗin almi'ad na cikin suratul anfali kaga na wanda ba na suratul amfali ba bai shiga nan ba an gane kaga ya kayyade kuma saboda shi bai tafi gaba ɗaya ba bai tafi daidai cewa duk inda yake hukuncin sa ba to da ka ya kayyade da ya kayyade abu to kayyadan nan ta kaita da inda ya tsaya a wannan wurin an gane shi ko to wannan shine yace wa ghairu zalitu bihi muqayyada wa kullu ma wa kullu ma qad zakaruhu aykuru min ittifaqin aw khilafin wani wal hukmu mutlaqan bihi ilayhi mala ya ce wa kulla ma kadraka ruhu a zukuru duk abinda suka ambata na abinda abu amur da abu dawuda da ƙarin da wannan ya yi ƙarin da shaɗibi ya yi duka zai kawo su amma banda na balansi saboda na balansi bai ce da mu ya kawo dukkan abin da ke cikin littafin balansi ba cewa yi wa Rubba ma rubbama zakartu ba'd ahrufi bima tazammana kitabul munsifi kaga a harufi zai takaito to zaka kenan kaga dan bai kawo duk abin da albalanzi ya kawo ba ba za ka masa ilzami ba cewa kullum ma qad zakaruhu azkuru min ittifaqin aw khilafin abinda suka hakaito ittifaqi su ce dukkan masahib din da suka gani ko suka rawanto sun yi ittifaqi akan isbatul alif a wuri kaza ko sun ittifaqi akan hazafin alif a guri kaza yace zan ambata aw khilafin ko su rawaito khilafi abu dawud ya ce ya ga wasu musafi da alif wasu kuma bidon alif ko ko yace malamin sa wani ya ce da shi daidai wannan guri bil alif wannan malamin sa shi ko ya rawaito bidon alif yace duk waɗannan zakawo shine wa kullama kullama kad zakaruhu azkuru min ittifaqin aw khilafin atharu an gane wannan ko sai ya ce wal hukumu mutlaƙan bihi ilayhi mu ushiyu al hukumu mutlaƙan idan nayi hukunci na nace an yi isbatin alif kaza ko sun yi na ce sun yi kaga ya idlaki bai kayyade da waye da waye suka kai ba ya ce sun yi ya ce to ilaihim ushiyu waɗannan guda uku nake ishara da na ce sun yi ittifaki a guri kaza to waɗanda suka yi tufaƙin ina nufin su waɗannan guda uku da na cewa zaka kad a azkuru da ka da ya ce sun yi tufaƙi ina nufin Abu Dawud da Abu Amr da Imam Shadibi shine ma'anar wal hukmu mutlaqan bihi ilaihim ushiru fi ahkami da kad mu cikin hukunce hukuncen abin da suka rawaito na rubutu na وكل ما جاء na عنه ما فكل جاء مع دام رفما وكل ما جاء بلفظ عنهما إذن يزول سوى عنهما توقع سوان ديك نفي فابن نجاح مع دان ابن نجاح شين سليمان ابن نجاح شين أبو داود مع دان شين أبو أمر الداني to dan abu amur dani da abu dawu da suka yi tufaki sai ce wa anhuma an gane amma idan ya ce anhum to yana nufin hadda imamu shafi an gane abin da yake nufi ko yace qawlu najahin ma'danin rasama wa azkuru allati wa azkuru allati bihinna farada Wa العقيدة على ما ورد وأذكر التي بهن انفردا ladal انفردا a littafin الاتفا shine littafin الاتفا إمام da haka duk abubuwan da imamu shadibi yake banta da kawo su sabanin abu amrin da abu dawud ya zan ambace sance shadibi ya ce kaza ko a gurin shadibi ko a littafin aqila an rawaito kaza alama warada bisa ga yanda zo a aqila ne idan aqilan ya ce an yi sabani zan ce aqila ya ce an yi sabani idan aqila ya ce lallai ana isbatin kaza zan ce aqila ya ce lallai ana isbatin kaza yanda ya kawo da sigar da ya kawo da ita zan kawo zan sauya masa ba na wa kullu li wahidin la tabtu fa ghayruhu sakata an in fa ghayruhu sakata in sakatu yawwa wa kullu li wahidin tabtu idan na jingina ga daya nace abu dawuda ya ce kaza nai shiru wance shi ko abu amr ya ce ba haka ba ya ce to fa ghayruhu sakata to dayan ya shiru in sakanta in na yi shiru to shi ba shiru ya yi amma in ya motsa to zan motsa kuka ji na yi shiru to na yi shiru ya ce ba hu sakata in sakatu. sai ce kala abu da abu da kaza ya tsit to abu amurin sakata an kala abu amurin kaza abu da abu da sakata an sai inda aka samu sabanin rubuce-rubuce suka yi yawa shine wasu suna daukan ka'idar abu amurin shi kadai da gina rubutuwa da haka da sun dauki ka'ida abu amr duk inda abu amr sakata anhu shikenan sai sai alif ɗin sabit ne da alif ɗin mazubi ne da nassa alaihi abu amr wanda suke daukar na abu dawud su ma haka sai suke duk inda abu dawud yayi shiru to ma'ana alif ɗin shi sabit ne duk inda yana bin su tiryan tiryan ya ce kalma kaza alif din ta mahzufa kalma kaza alif din ta mahzufa shi sabit ba a bukata saboda sabit shi ya fi yawa kuma shi ya zo da ba kan asali dama asali duk abin da za ka karanta a ga sura shi a rubuce asalin a rubuta ƙala da alif ka ce ƙala Ka gaba asali bane a rubuta ƙala da alif ka ce kul Ka gaba asali bane amma idan ya zo a rubuce lalle haka aka rubuta to kaga ya saba ka'ida sai a bi shi saboda rubutu haka ya zo to shi yasa ba sa bukatar sai sun ce maka ga in yi isbati kaza in yi isbati sun fi mai da hankali ga hazafi domin shi ne saba ka'ida an gane ko to haka abu dawud zai bitiriyan tirin ya ce an hazafe guri kaza an hazafe guri kaza wani guri sai ya shuru sai ya tsalle to kaga abin da ba a iya sani ya tsallake ne yana nufin cewa lalle shi wannan bai daga cikin mahazu ko ko a'a eh, rafkanuwa ce ko sha'afa yayin tsallake shi to kaga ce to da an samu wani yayi nazari to ya kamata a dauko nassin da wancan yayi a gina akai to na ake samu ya sama ya yace fa ghayruhu sakata in sakattu wa in ata وإن أتى بعفه ذكرته على الذي من نصه وجدته وإن أتى بعفه إذا يزود أكثر هكا أبو داود يأتي هذه الألف مهزوفة شيكو أبو أمر يأتي ثابتة yace to kaga zan zo dai saboda magana suna da muhimmanci wannan yace an hazzafe wannan yace an yi isbaki amma yayin da aka ce wancan yace an hazzafe wannan yayi shiru to kaga nan la tansibu ila sakiti qawlan mutumin da ya shiru baka jingira masa magana an gane yace to fa ghayruhu ah, wa in ata bi aksihi zakartuhu ala allazi wajad min nafsihi wajadtu bisa ga daga nafsin shi ga duba ga hikima da takatsun sannan wannan bayani duk abin da ka faɗa sai ya koma cikin littafin ya ji abin da nassin da kai wannan nassin zai ɗauko ya ce ga abin da in wata ibara ka faɗa ma in ma ibara ana iya mata fahimta biyu zai kawo ibara ya sa in ya zo ga ibarar yadda take amma shi bai sauya maka ibarar da kai ya kawo wata kaga wannan tsananin amana ce ilmiya to wannan shi ne ka'idar da zai li ajli ma li ajli ma kusani na bayani sabai su hudu duk mawulidin wam'ani multamisan fi kulle ma a a wani ilahi fahuwal karimu ya ce li ajli ma kusa min albayani sammaituhu bi mawridin zam'ani saboda Abin da wannan littafi yake banta da shi ne daga bayani littafin ya kunshi bayanai filla-filla kuma daki-daki masu gamsarwa ya ce to saboda waɗannan bayanai da littafin ya kunsa tuhu sai na littafin suna bi mauridin zam'ani cewa mauridin zam'an zam'ani shi ne mai jin kishi Allah ce ya sabu zam'anu ma'a hmm. zam'anu mai jin kishi maurid shi ne mashaya da aka mashayar mai jin kishi kaga wanda ke jin kishi kaga ya samu mashaya ba daidai ke da dama bai da kishirwar abu ba yana da kishirwar abu kuma bai samu mashaya ga gurin sha to kaga shi ke nan abu ya tafi daidai ya ce to saboda haka na masa suna da maurin zam'ani multamisan multamisan mai bida ina bidar mafulansa shine can gaba aunal ilahi multamisan fi kulli ma arumu aw nal ilahi fa huwa al karim ina bida cikin duk abin da nake nufi rama ya rumu shine nufi duk abin da nake nufi abin da nake bida a cikin sa shine aunal ilahi agaji da tallafi da taimako na ubangiji abin bauta to shine abin da nake nema fa huwa al karim shine mai karamci ya saba bayarwa da haka ni ma ina sa ran lalle zai bani wannan tallafi da taimako domin gudanar da wannan aiki to wannan shine karshen muqaddima lil qur'anin da wannan kawai mun da ciyo zamu shiga ba albabul awwal na eh, hasbul alifat amma na ga mana da lokaci muna yi dan taba shi ko da kalilan ne mun ji ne saura ne muna da muna iya dan taba ko da bai ci ɗaya biyu uku eh muna iya taba bari mu dan taba mu ji yanda abin yake sai mu dalle ko ko da tagribi muka yi saura ya yi na babu ittifaqihim wal istiradi ka hadde min fatihatil kitabi wannan shine babi da farko kuma ya fara da alhazf mun ce dan warasu ya kunshi alhazfu wa ziyadatu wal ibdalu wal amdu duk suna nan zai kawo su to abu na farko shine alhazf alhazf ɗin ma kashi kashi ne akwai hasful alif akwai hasful ya akwai hasful waw akwai hasful lam akwai hasful nun duk waɗannan suna da nasu fasali daban-daban sai ya fara da na hasful alif kuma na hasful alif shi shine ya kasa mana shi gida shida babi na farko na fatiha da kitabi ita Ka kaga da cewa fatiha ba yawa bane da ita to ya mata babi saboda abubuwan da ta kunsa su ko suna matsayin usul ne suna gangamewa ko ina cikin alkur'ani irin su allahu irin su arrahmanu irin su azirada duk sun gangame ko ina cikin alkur'ani wanda yake biye da ita babi na biyu babu suratul baqara babi na uku shine babi min ali imranin ila al-a'rafi babi na hudu min a'rafi ila maryam babi na biyu na biyar min maryam lisani babi na shida shine misali da akhirul qur'an duk waɗannan babuka da gaba daya a gurin hazful alif hazful alif shine cire alif alif an ce qala abin da ka'idar rubutu in an ka abin da za a karanta a gan shi a rubuce kuma duk abin da ka iso a rubuce to ka karanta shi wannan ce ka'idar rubutu an gane ko to an kaga an saba to bisa ga wani dalili da wani eh uzuri shi yasa za ka zo ka ga ulaika a rubuta shi ula'ika amma sai karanta shi ula'ika rabbil alamina za ka rubuta shi rabbil alamina amma sai ka ce alamina an gane ko to wannan zai daga cikin abin da za a karanta ya ce babu tifafihim wa littirabi babi da zai bayani akan ittifakin malamai da kuma istirabi istirabi shine rashin nutsuwa yana nufin sabani da aka yi a anan yana nufin sabani في الحذف من فاتحة الكتاب في الحذف فاتحة الكتاب سورة فاتحة الكتاب وهذا في نفرقه لي وللجميع الحمد الرحمن حيث أتى في جملة القرآن كذا كذا خلاف كذا لا خلاف بين الأمة في الحمد بسم الله واللهم لكثرة الدور لكثرة الدور والاستعمال على لسان آه، على لسان lafizin mutane ya ce walil jami'il haƙƙu fin rahmani kalmar ta farko da ya fara kawai ta ce kalma rahman saboda ta zo bismillahir rahmanir rahim a ga ce ta farko to da ka ita ce kawo mana cewa an yi hadafin alif sun kalmar rahman ba a saka alif tsayayya ba a dan rahman ya ce walil jami'il haƙƙu fin rahmani dukka yana nufin dukkan ku tabur rasu sun yi tufaki kan cire alif ɗin arrahma haitu a ta duk inda kalmar ta zo fi al qur'ani a cikin al alqur'ani gaba ɗaya. in dai ne babu arrahman da take da alif da yayye wanda ya dangana da kasa kaga wala dai kenan sai na biyu ka. kamar haka kamar yadda aka yi tufagi wurin hazafe alifin rahmani ka kuma an yi tufagi la khilafa bainal umma babu sabani tsakanin al'umma gaba daya fil hazfi bismillahi wallahumma Wurin hazafe alif din ismullahi wallahumma inna Laha kaga ba sa shi da alif ba sa da alif da lamun guda biyu sai a gitta alif alif din lam alif sannan a kawo hawo kaga ba a yi shaka na zaɓa ka'ida shi da sai an saka alif a saka lamun guda biyu sannan a gitta alif ɗin lam alif ita za a ja ta zama allahu saboda karatu haka muke wa, allahu ba ma karanta shi allahu kaga sai mun ja allah to alif ɗin nan da ke wakiltar la nan ita aka hallafi an gane ko sannan kuma tana da wani abu ita wannan duk inda aka yi hazafi ana ilhaki an gane ko harun maliki rabbil alamin an yi hazu a maza ilhaji amma da gudun allahu ba a buga ilhaji saboda ya riga an saba da shi yana ya yawaita shi yasa shi ilhakin maba'i an gane sai ta to me yasa aka hazzafe waɗannan yace li daure wa wal imani saboda yawan daure, cewa nan da nan ka zo illa Allah nan da nan ka zo wallahu an gane ko nan da nan ka zo lillahi alhamdulillahi to yana da yawa wani imali da yawan amfani isti'imali shi ne amfani da abu alalisa ne lafirin a bisa harshen mai lafazi lafiz ismul fa'il na lafaza lafaza shi ne furci duk abin da ka furta da shi ko jumla ko ba jumla ba ko mai ma'ana ko mara ma'ana sunan shi allah allah jama'a yana lafi zama na ƙaunin lalata ya shi raƙi kun da haka lafizin mai magana ko da ba karatu yake ba yana da yawan kalmar Allahu na yawan nanatuwa a bakin kaga shine li kasratu dawri wa imali ala lisani lafirin wa talin talin kuma mai tilawa tala yatlu fa huwa tali tali mai tilawa to da kaga ala lisani lafizin wa tali shi za su kai yawaita ina ganin ne wurin tsaya mu ko dan ya kuma ya kan gaba sai mu tashi ka'ida ta jam'ul muzakkar tali to za ka yanzu mun ga yadda misalai yake ka'idoji da yadda bayanai yake muna iya duba alkur'ani yanzu ga waɗannan kalmomi guda biyu da muka karanta allahu tare da allahumma da kuma kalma arrahman da mu ga ya ka'ida su take wani musa ne ya saba ma ka'ida anan za mu dakata sha Allah sai Allah kan gobe sai mu dora daga daidai nan hakan abiyar ne yana da muhimmanci in ba haddace shi ake ba a iya rikewa to zaka tun ba a je ko ina ba a dukufa ga hadda dan baiti daya biyu baiti biyar a wata baiti goma a wata za ku ga nan da sai ba zo sun taru da sun taru sai su ga karya maka gwiwa sai ga kamar kai ka riga ka yi gima ba za ka iya ba <laughs> sai a gare ba za ka yi kokari tun yanzu ana yi kaɗan kaɗan din nan sai ka ka rike su alhamdulillah aluwa wannan rahman a kan da ka samu matsala musamman musabdin turkiya nan ba samu matsala ba har da musabdin turkiya na ar-rahmani ba tsaye da alif da ya ta dangana wa alami da aka dangana wa ko yau za mu zo gurin alami da sai ba dangana alif ba ko to da karatun mu da yau dukkan musayar da tabri ne insha Allah mun yi gobe za mu yi jam'ul muzakkar salim za mu ga yanda suke saba ka'idoji da sauransu alhamdulillah rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu wannan ne karatu na uku daga cikin wannan littafi na mawridul zam'an littafin da ke magana a kan rasmul qur'an wannan shi ne karatu na hudu insha'Allah Allah gobe za a ci gaba daga inda aka tsaya yau muna asabar uku ga watan shida watan musulunci jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na da shekara 1440 wanda ya daidai da tara ga watan biyu 2019 Allah ya ba da ikon ya rafi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh